wasu manyan jami'an gwamnati a ukraine sun yi murabus ko kuma an sallame su daga aiki yayin da shugaba vladimir zelensky ke gudanar da wani wato ke gudanar da wani sauyi mai alaka da yaki da cin hanci da rashawa gwamnonin wasu yankuna biyar da mataimakan ministoci hudu sun rasa ayyukansu waɗanda suka sauka daga mukamansu sun hada da babban mai ba shugaba zelensky shawara da kuma mataimakin ministan tsaron ƙasar Wakilin BBC ya ce akwai rahotanni da ke cewa ma'aikatar tsaron kasar ta ƙara kuɗi a farashin kayayyaki a kuɗin da ta biya wani kamfani domin ya shigo da abinci cikin ƙasar. Wakilin BBC ya ƙara da cewa ƙasar ta daɗe tana fama da matsalar cin hanci da rashawa. Jamus ta ce za ta yi nazari cikin gaggawa kan buƙatar poland na aike mata da tankunan yaƙi da aka kera a ƙasar domin ta tura wa ukraine prime minister poland mateusz morawiecki ya ce yana fatan jamus za ta mai da martani cikin sauri tare da ba ta damar fitar da tankunan yaƙi samfurin l2 guda goma sha hudu zuwa ukraine Poland's move to officially ask Berlin to allow its German-made battle tanks to be sent to wakilin bbc ya ce matakin da poland ta dauka na yin kira ga jamus a hukumance akan ta tura mata da tankunan yaki zai kara matsawa shugaban gwamnatin jamus din lamba wajen ganin ya yanke shawara tun farko sakatare janaral na kungiyar tsaro ta nato jens stoltenberg ya ce yakin da ake yi a ukraine ya kai wani mataki kuma ya kamata mambobin kungiyar su taimaka wa ukraine da manyan makamai wani jami'in kungiyar taliban ya ce yanayin matsanancin sanyi a afghanistan ya yi sanadin mutuwar mutum sama da 120 mukaddashin ministan kula da ayyukan jin kai na kasar mula muhammad abbas akhund ya ce kimanin dabbobi dubu sun mutu a tsananin sanyin da ba a taba ganin irinsa ba a cikin shekaru goma ya ce akasarin mutanen da suka rasa rayukansu sanadin matsanancin sanyin makiyaya ne dusar kankara ta yanke yankuna da dama kuma ma'aikatan agaji na wahala a kokarin da suke yi domin zuwa yankuna masu nisa sosai haka kuma ayyukan jin kai sun fuskanci cikas sakamakon dokar da ta hana mata aiki a kungiyoyin wato agaji to labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen hausa na bbc shugaban bbc ya nanata cewa bai yi wani laifi ba bayan da ya fuskanci kiraye-kirayen ya sauka daga mukaminsa gaba da rawar da ya taka wajen ganin wato wajen ganin wato wajen samarwa tsohon prime minister paris Boris Johnson da rancen kuɗi. Richard Sharp ya a wato ya hirarsa ta farko tun bayan da ta kaddamar ta kunno kai. Ya ce ya yi haka ne da zuciya ɗaya. Ana zargin Mr. Sharp da taimakawa Mr. Johnson samun bashin kuɗi da yawansu. ya kai dala miliyan ɗaya a lokacin da yake neman aikin shugaban BBC. Firaministan Birtaniya ne yake naɗa wanda zai jagoranci BBC. A wasan tennis tsohuwar mai rike da kambun su biyu Victoria Azarenka ta kai wasan kusa da na ƙarshe a gasar Australian Open. 'Yar ƙasar Belarus mai shekara 33 ta doke 'yar wasan Amurka Jessica Pegula. a yanzu za ta fafata ne da wadda ta lashe gasar wimbledon elena rikaina daga wato daga kazakhstan a wasan karshe da za a yi a melbourne to karshen labaran duniyar kenan Tuma da la da Raliya Zubairu da cikakkun labaran duniya. To shugaban kungiyar tsaro ta NATO Yan Stoltenberg ya ce yakin da ake yi a Ukraine ya kai wani muhimmin lokaci wanda ke buƙatar ƙawancen ya samar da manyan makamai na zamani ba tare da bata lokaci ba. Ya bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai a birnin Berlin inda ya gana da ministan tsaron Jamus. Ga rahoton Bilkisu Babangida. gida. a yayin zaman tattaunawar ministan harkokin tsaron jamus boris pistorius ya bayyana cewa yana sa ran yanke shawarar ɗaukar matakin kai tankokin yakin girar jamus zuwa ƙasar ukraine nan da ɗan lokaci kankani mr pistorius ya kuma ce ƙasashe mambobin ƙungiyar tsaro ta neto na haɗa kawunan su game da yadda za a aiki da tankokin yakin masu samfuran leopard kuma za su fara horar da sojojin ukraine kan yadda za su yi amfani da su ya kuma musanta cewa ƙasarsa saniyar ware ce a cikin ƙungiyar ƙawancen tsaron ta neto bayan da take ci gaba da nuna turjiya game da aikewa da tankokin yakin zuwa kasar ukraine yayin da yake magana a wani taron manema labarai tare da sakatare janar na kungiyar tsaron ta neto yin statutenberg a birnin berlin mr pistorius ya ce kasashen kawancen na neto kansa a haɗe yake Es ist nicht so wie immer wieder ähm, äh, beschrieben wird, dass es eine Uneinigkeit gibt. Yace ba kamar yadda ake shaci faɗi bane cewa akwai rashin jituwa ko kuma jamus saniyar warace ce a cikin kungiyar. akwai tsarin da ake bi na tattaunawa ko na ƙasa irin nasa daban ne a ƙasashe mambobi amma zaman tattaunawar a sansanin sojin ramstein a ranar juma'a ta nuna karara cewa akwai kasashen da ke yin taka tsantsan wajen aiwatar da abubuwa kamar shugaban gwamnatin jamus kuma akwai kasashen da ke zafafa bukatunsu kuma haɗa kawuna tare aikin ƙasa ce kamar jamus wacce ta zama jagaba akan wannan batu da kuma kare hanyoyin da za su yi nuni da cewa akwai rarrabuwar kawuna. Prozess und die Zeit muss man sich nehmen. Yayin da shi ma yake magana da manema labarai ta wayar tarho, kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce muddin Jamus ta ce za ta aiki da tankokin yakin to kuwa dangantakar Rasha da Jamus za ta kara yin rauni. E, ya ce dangantakar mu dama ta riga ta ja baya yanzu babu wata cikakkiyar kwakwarar tattaunawa tare da Jamus ko da sauran kasashe mambobin kungiyar tarayyar Turai EU da kuma NATO ko shakka babu waɗannan kayan yaki da za a aiki babu abin da za su haifar mai kyau ga makomar dangantakar za su bar wani babban miki mai wahalar gogewa kasar poland ta bukaci izinin kasar jamus a hukumance na ta aiki da wasu tankokin yakin na laifattu zuwa kasar ukraine a wani mataki da ke yin matsin lamba ga berlin na ta yanke shawara akan batutuwa masu cike da sarƙaƙiya gwamnatin jamus ta shaida wa bbc cewa ta samu neman izinin fita da tankokin yakin goma sha hudu irar jamus din ne a ranar talata amma kuma ta ce shawarar karshe na hannun shugaban gwamnatin jamus din olaf scholz rahoton bilkisu babangida kenan to idan muka je najeriya rahotanni daga yankuna masu nisa na kasar na cewa ana fuskantar matsalolin rayuwa sakamakon karancin sabbin kudade da kuma daina karɓar tsoffi da wasu 'yan kasuwa suka fara yi a wasu wuraren masu shaguna sun rurrufe wato shagunan gudun a kawo musu tsaffin kuɗaɗe lamarin da ya jefa mutane wato son sayan kayan masarufi cikin mawuyacin hali wannan da yana faruwa ana mako ɗaya a daina wato aiki da tsaffin kuɗin ga haruna shehu tangaza daga abuja daga cikin wuraren da wannan matsalar ta fi kamari akwai jihar sokoto da ke kusurwar arewa maso yammacin kasar inda aka ce an waye gari masu shaguna sun rurrufe domin kaucewa amsar tsaffin kuɗin wannan dai ya jefa mutane da yawa da suka fito sayan kayan da za su yi abincin karin kumallo cikin wani mawayacin hali sani yaro wani mai shago ne a babban birnin jihar kuma ya shaida min dalilin sa buɗewa a yau so babban matsala ko ma an samu masa inda za mu kai shi ba duk inda ka zo inda wani dan kasuwa sai ka je shi ma ya ce bai hituwa yaro to kai ka an kai da akarami eh na za ka yi su eh don haka kai ka rufe shagon ka don kada ka karbi sabbin na rufe shago na gaba ɗaya rufe to ya za a yi na za ka samu kuɗin da za ka rika tafiyar da rayuwarka da ta iyalinka kenan wallahi babu ga kuɗi na tsashi yan naira dubu da yan ɗari biyar da yan ɗari biyu ga hannun mutane babu wajen da za su kai su duk da banki mutum ya zo ya hidda kuɗi tsashi na aka baki ba dole mutum shi shago ne in mutum ya kawo maka ta taimako na ganin zai kawo su samun rayuwa ne. a cewar ɗahiru bello sokoto wani mai aikin hannu rashin sabbin kuɗin ya sa yaransa uku suka kasa zuwa makaranta yau domin ya rasa dan a caban da zai karbi tsoffin kuɗin da yake da. Tun jiya nake cikin wannan ni dai bangare na a wannan matsala ta game da rashin amsa kuɗi ko tsabi in mun ga aiki tsayi ne a gaban mu kuma mun ga sayan abinci ba za a amsa ba. Sanadiyar haka yau yara na guda uku na masu secondary school mace biyu na mid ba su je makaranta ba sanadiyar rashin ƙananan kuɗi tsabi kuma ni ban da sabbin nan. Saboda me kace kada su je makaranta? Saboda ban da kuɗin da zan ba su sun je can su ci abinci tun da dai su secondary na sun kace su za su dawo. sai wannan matsala ta sassabta za su gyara na je bakin titi dan kabu kabu kudin na tara ko wani na tara bai amsa to yanzu ya za a yi maganar cefane da makamantansu tunda ka ce baka da sabbin kudin nan wallahi anin ne na ji na samu dankali shi ne saya a yi. ina da nan da muka ce ma fashe fashe da waɗanne kuɗi yan naira ɗari ɗari da yan naira hamsin hamsin can a jihar adamawa da ke kusurwa arewa maso gabas ma duk kamar jaci kamar yadda gilmond m bagorian wani dan kasuwa a garin damsa ke cewa abin da yake tafiya yanzu karban kudin ya zama mana da wahala a matsayin da muke da shi kamar mu a nan damsa mu da banki sai pos muke aiki da shi pos kuma yanzu suka ce in kaje da su baka samun kudi babu shi tsohon kudin masu suka ki karba yanzu pos sun ki karban kudi wannan tura banki mu ma mun tsorata zafi ake ji ranke da sosai ana cikin mabuyacin lokaci to ta ina kuke samun abin sayan abubuwan rayuwar yau da kullum kamar abinci magani da makamantan